بسم الله الرحمن الرحيم لا azim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na murya juma musulunci ta iran ne ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai mu koyi harshen farisanci da kuma kide-kiden iraniyawa akwai shirin nan na muryoyi masu sauraro sannan shirinmu na ƙarshe shine dan matasa a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya ce aiki da ƙasar china yana da matukar muhimmanci musamman a wannan halin da ake ciki sannan ministan harkokin wajen kasar iran abbas arace ce za a fara tattaunawa ta ƙarshe dangane da shirin snapback wanda ya maida takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan iran sannan za ku ji cewa shugaba ahmad tinubu na najeriya ya ce ya gaji rusasshen tattalin arziki ne a sanda ya karbi iko da ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa aiwatar da yarjejeniyoyi ta wato musamman da aka cimma da ƙasar china a halin da ake ciki a yankin da kuma yadda duniyan yake sauyawa da sauri ya zama wajibi tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa ko kuma gabatar da saƙon murna ga gwamnatin ƙasar china kan cika shekaru 76 da kafa ƙasar ta china wanda kuma ita ce rana kasa a ƙasar Pezeshkian ya ƙara da cewa wannan rana ta wato ta samuwar ƙasar china rana ce ta haɗin kai da ci gaba da kuma godewa ga irin ci gaban da ƙasar ta samu daga lokacin zuwa yanzu a cikin gida da kuma fagen ƙasa da ƙasa shugaban ya bayyana cewa a haɗuwarsa da shugaban ƙasar china wato shugaba zi na ƙarshe ya jaddada masa amfanin da kuma muhimmancin aiwatar da dukkanin yarjejeniyoyin da suka da kuma fahimtar juna da suka cimma da ƙasar ta china saboda muhimmancin hakan ga ƙasar iran da kuma ita ƙasar china daga ƙarshe ya ƙarfafa cewa ƙasashen biyu za su ci gaba da ƙarfafa dangantaka a tsakaninsu tare da mutunci da kuma wato girmama juna ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana a jiya talata kan cewa yana dab da fara tattaunawa da wato ta ƙarshe dangane da shirin snapback wanda ya mai da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran bayan ɗaukewa na shekaru goma tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto arakci yana faɗar haka a birnin new york na ƙasar amurka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa tattaunawarsa da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya kan shirin na snapback shine na ƙarshe ya ce a tattaunawar da zai wato zai gabatarwa antonio guterres matsayin ƙasar iran kan wannan matakin da kasashe e3 e suka ɗauka a kan ƙasar iran ya ce wannan ya nuna irin ƙetan da wa'annan ƙasashe suke wa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma ƙiyayya da suke nuna mata ministan ya bayyana cewa ya gudanar da taron da taro da ƙasashen da kuma ƙungiyoyi kimanin talatin da 31 a gefen taron babban zauren majalisar dinkin duniya dangane da al'amuran tattalin arzikin ƙasar iran ya ce taron ya ce taron china na global initiative yana da matukar muhimmanci dangane da tattalin arzikin kasashen da suke cikin shirin wanda iran tana ciki banda haka ministan ya bayyana cewa ya tattauna tare da sauran kasashe da kuma takororinsa wa'anda suke wato suka sanya wa yarjejeniyar jcp a hannu tattaunawa mai zurfi dangane da shi shirin na snapback wa'anda ƙasashen uku suka mayar kan ƙasar iran shugaban tarayyar najeriya wato bola ahmed tinubu a jawabin da ya gabatar wa 'yan najeriya safiyar yau laraba ɗaya ga watan oktoban shekara ta 2025 ya bayyana cewa a lokacin da ya karbi shugabancin kasar daga tsohuwar gwamnatin kasar wato tattalin arzikin kasar tamkar ya rushe amma ya ƙara da cewa an wuce mafi munin halin shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabin ranar samun 'yancin kai karo na 65 ya kuma ƙara da cewa ya gabatar da sauye-sauye da dama wanda suka sa al'amura suka fara komawa kamar yadda ya kamata daga ciki ya ce cire tallafin man fetur mai cike da cin hanci da rashawa ya taimaka wajen rage barnan da ake wa tattalin arzikin ƙasar najeriya ya ce mun zaɓi jin daɗin gobe kan walwala na yau shugaban ya ce mummunan halin da mutane na najeriya suka shiga a farkon ɗaukar wannan matakan sun fara sauƙi saboda an tsallaka hali mafi muni na gyare-gyaren da ya gabatar dangane da matsalolin tsaro na ƙasar kuma ta wato dangane da matsalolin tsaro wanda ƙasar take fuskanta kuma shugaba tinubu ya bayyana cewa yana tare da wa'anda abin ya shafa don tabbatar da tsaro a duk faɗin ƙasar kuma jami'an tsaron ƙasar suna iya ƙoƙarinsu don ganin ta kare wato sun kare sun kare gabaki ɗan ƙasar da kuma wato tabbatar da dukiyoyin mutane sun samu tsaro ya ce an sami ci gaba a harkokin tsaro a gabacin kasar da kuma arewa maso gabacin kasar haka ma a arewa maso yammacin kasar ta najeriya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na amurya jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran tawagar jiragen ruwan ostora masu rajin karya kofar rogo da aka yi wa gaza sun ba da labarin cewa sojojin ruwa na hamci kasar isra'ila sun kai masu hare-hare a safiyar yau laraba tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa majiyar ta bayyana cewa al'amarin akwai hatsari amma duk da haka za su ci gaba da ka wato hanyarsu ta zuwa gaza duk tare da wa'annan hatsuran labarin ya kara da cewa jirgin alman ya gamu da hare-hare daga sojojin yahudawan wanda ya tilasta masa jada baya zuwa wani wuri banda haka an yanke dukkanin kafafen sadarwa na intanet da kuma wayoyi a yankin gaba ɗaya gwamnatin yahudawan dai wato ta sha alwashin hana dukkanin jiragen ustura wato isa gaza kuma sun bayyana cewa sun tura jiragen ruwan yaƙi wanda suka kama wanda za su kama dukkanin mutanen da suke cikin ƙananan kwale-kwale na zuwa gaza a sanya su a ni jirgin ruwan yaƙi tare da tsare su a cikin jirgin har zuwa lokacin da za a san abin da za a yi da su sojojin yahuda dai sun bayyana cewa idan wato sun kama za su idan ta kama wato za su nutsar da wasu jiragen ruwan da suke tahowa gaza kuma mai yiwuwa wasu mutane su rasa rayukansu babban hafsan sojojin ƙasar iran manjo janar abdulrahim musawi ya yaba da shirin sojojin ruwa na ƙasar na fuskantar duk wani barazana ko hari daga makiya daga yanzu kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto janar musawi yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da ya kai ziyarar aiki a sansanin sojojin ruwa na sojojin ƙasar da kuma na rundunar irgc wato dakaru masu kare junju hali musulunci a ƙasar da ke lardin hormuzgon musawi ya ganewa idanunsa makamai na kariya da kuma na kai hare-hare kan makiya wa'anda rundunonin ruwa na ɓangarorin biyu suke da shi da kuma lafiyan sojojin ƙasar inda ya bayyana amincewarsa da shirye-shiryen nasu na kare ƙasa musawi ya ƙara da cewa daga ƙarshe wato da ƙarshen kallafaffen yaƙi na kwanaki goma sha biyu wanda hamdu kasar isra'ila da kuma amurka suka ɗorawa ƙasar a cikin watan yuni da ya gabata an gabatar da sauye-sauye da kuma shirye-shirye masu muhimmanci a cikin sojojin ruwa na ƙasar iran wanda ya ƙara ƙarfinsu musawi da ƙarshe ya ziyarci ɓangaren dakarun irgc na ruwa inda ya gane wa idanunsa irin tanajin da suke yi a ciki don fuskantar duk wata barazana ta tsaro da za ta wato zuwa wa ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai kiɗe-kiɗen iraniyawa sai kuma muryoyi masu sauraro mu na ƙarshe shine dan matasa da wannan ko masu sauraro muke cewa a yini lafiya. sharhin na da Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin Amurka akan makaman kungiyar Hezbollah da kuma matsalar lambar da take yi a kan gwamnatin kasar labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin isra'ila na mamaye kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan an ga yadda manzon musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da Labanan, da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar lebanon shine gamsar da shugabannin kasar ta Labanan. na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharuɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman kungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na ma mai kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta kaddamar da hare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka ɗauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke marawa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankwaran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare kan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne daya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar said hassan nasarullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fu'adu shakur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe ɗaya daga cikin manyan jagoran kungiyar wato said safiuddin wanda ya maye gurbin said hassan nasarullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilin ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya ƙungiyar hezbollah da kawo ƙarshen ayyukan ta na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunana ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi raga-raga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafa su a yankunan baga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa ƙasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin ɓangarorin guda uku shugaban ƙasa prime da kuma shugaban majalisar dokoki ɗaya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa ƙasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance damara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun banda isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk da cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji akan kasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina ƙasar labanan ba musamman ma dai yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu haɗari da ƙungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin kasashen laraba masu ganin cewa dole ne a kwabe dukkanin makamai wanda kungiyar hezbollah take da su din kuma kungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk da cewa dai kungiyar hezbollah ba ita kadai ce kungiya a kasar labanan wadda take dauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a kasar labanan suna da bangare wanda yake dauke da makamai wani kuma tarihin kasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa kasar labanan ƙasa ce wadda ta ginu a kan ɓangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane ɓangare yana da nasa ɓangaren da yake ɗauke da makamai ɗin to amma kuma makaman ƙungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da ƙasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa ƙungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ilan take gudu abin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da saha gwabza yake da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanan baki ɗayanta a shekara 1982 ƙungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta 2000 ƙungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki daya daga cikin kasar labanan wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da ƙungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kare al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san mishi shi ba hatta su da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakanin su da isra'ilan akwai ranar ƙin dillanci ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba ɗaya ga watan oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1214 da suka gabata rana irin ta yau takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 232 bayan hijira aka haifi imam hassan al-askari alaihi salam daga zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a birnin madina tun yana karami dai ya yi hijira zuwa birnin samarra na kasar iraki a karkashin matsin lamba da kuma tilastawa na gwamnatin abbasiyawa tare da mahaifinsa imam alhadi alaihi salam kuma tsawon shekaru goma sha uku da ya yi a wannan gari ya samu alheri da kuma tarbiyya daga mahaifinsa mai daraja barusar mahaifinsa imam hadi alaihi salam daga wani lokaci imam hassan al-askari alaihi salam ya ɗauki nauyin tafiyar da al'amura da kuma jagorancin al'ummar musulmi a lokacin imam hassan al-askari alaihi salam dolar abbasiyawa tana akan kololuwar ayyukanta na soja da kuma siyasa da kuma zaluncin da take yi a kan al'ummar musulmi imam al-askari alaihi salam yana da shekaru 28 kuma mafi yawa daga cikin shekarun nasa ya yi su karkashin kulawar mahaifinsa ko kuma gudun hijira ko kuma kasancewa a gidan kasan sarakunan abbasiyawa to sai dai kuma wannan imami mai daraja ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen kiyaye haske na shari'a ta addinin musulunci bisa korar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tsari wanda Imam Hassan al-Askari alaihi salam ya kasance a kansa yana da gagarumin tasiri wajen bayyana hakikanin addinin musulunci bisa kowar manzon Allah da kuma ahlul bait alaihi salam ya kasance shine imami na goma sha ɗaya daga cikin imamai goma sha biyu na ahlul bait alaihi salam sannan kuma shine mahaifi ga imamul hujja al-mahdi alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 tare najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turan birtaniya sun shiga cikin najeriya ne a karshen karni na 19 shekarar miladiya sannan kuma shekara ta 1914 suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda ɗaya sai kuma shekara ta 1954 najeriya ta samu ƙwarƙwarin cikin kai sannan kuma a ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1960 aka shirinta najeriya a matsayin kasa mai cikakken 'yancin cin gashin kanta tare da kawo karshen mulkin mallaka na turawan ingila a kasar a hukumance tare najeriya ta yi fama da matsaloli na juyin mulki na soja lokuta daban-daban amma daga shekara ta 1999 kasar ta koma akan tafarkin demokuraɗiyya har yanzu kuma tana ci gaba da bin wannan tafarki najeriya tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 923 tana bakin tekun gini sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen benin jamhuriyar niger kamaru da kuma chadi najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin ƙasashen nahiyar afirka inda ake kyasa cewa mutanen najeriya a halin yanzu adadin su ya kai kimanin miliyan 240 baya ga kuma kasar ita ce ta biyu a halin yanzu wajen fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kamar yadda kuma baki arzikin dan yaman fetur ɗin tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka hada da zinariya da kuma nau'o'in ƙarafa da wasu duwatsu masu daraja duk da cewa dai tarayyar najeriya tana da wannan ɗimbin arziki amma kuma tana daga cikin ƙasashe waɗanda ake lissafa al'ummar su a nahiyar afirka daga cikin al'ummomi masu fama da matsaloli na rayuwa wanda yake da nasaba da batun cin hanci da rashawa wanda ya katutu a cikin harkokin gudanarwa na kasar kamar da kuma hakan ya yi tasiri matuƙa a cikin rayuwar jama'a baya ga kuma masana harkokin tattalin arziki sun yi imanin cewa matakin kare darajar naira wanda gwamnatin kasar ta ɗauka a cikin shekarun baya bayan nan ya kara gurgunta tattalin arzikin kasar sannan kuma batun tsaro yana daga cikin wasu manyan matsalolin waɗanda suka jefa al'ummar tarayyar najeriya a cikin mawuyacin hali musamman ma yadda hakan ya shafi harkar noma da samar da shi maka kai tsaye masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar gurguzo ta ƙasar china kafin wanda lokacin da bayan mika kai da ƙasar japan ta yi ga sojojin ƙawance ta jinye sojojinta waɗanda suke mame da arewacin ƙasar china da kuma mayakan jam'iyyar gurguzo na ƙasar china suka mamaye yankin da sojin japan suka mamaye daga wannan lokacin da kuma aka fara yakin cikin gida a kasar china a tsakanin dakarun mao tse da kuma gwamnatin sarki chun kai ce daga karshe kuma mayakan mao sun sami nasara akan sarki chun kai wanda ya arce zuwa tsibirin taiwan akan haka a rana irin ta yau mao ya kafa gwamnatin gurguzu a kasar china wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1949 آموزش زبان فارسی koyi هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 99 a yau dai muhammad ya tafi wani ofishin jakadanci na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke birnin tehran inda anan kuma suka haɗu da wani wanda ya zama abokinsa wato malam kamal wanda ɗan asalin ƙasar labanan ne da yake a birnin tehran yana gudanar da ayyukansa a hukumar talabijin da rediyo na jamhuriyar musulunci ta iran a ɓangaren larabci za mu ji da ta kaya a tattauna ta gudana tsakaninsa da malam kamal to amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan gadan sai an fara jin dukkanin kalmomi da za a amfani da su kamar haka. کاری؟ منین ایکن که؟ شما آمدید کی کازو تفریح شاگتاوا گردش یاوان بوده ایدو کار ایکی من زندگی می کنم نی این رایوه من نیامده ام نی بنزوبا کجا اینا شما کار می کنید کی ککی ایکی سفارت اوپشن چی؟ لبنان قصر لبنان کارمند چی؟ سازمان صدا و سیما حکومر تلویزیون در رادیو من کار می کنم نی اینا ایکی مترجم می ترجمه گوینده می تا شده شریه رادیو ریدیو احتمالا از تو جایی بیش از پیدا زبان هرشی مختلف دبن دبن واقعا للی برنامه رادیویی شرن رادیو پخش می شود انا وزشی بخش بنگرن مهم mai matuƙar muhimmanci. Borun marzi Sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa ƙasashen ƙetare. وجود دارد اکویشی شنونده می شنوندگان ماسو خارج از ایران وجن ایران آنها تولید می کنند سو سنا حد شری بینندگان ماسه کلو نقاط سسه دنیا دنیا جالب میک تروه آنها پخش می کنند سو سنا علاقه سو علاقمند میسان مخاطبان ماسو سوراری کو ماسکلو تلویزیون تلویزیون نامه وسیقه ایمیل وسیقه تهنگر ایمیل. زیاد. آنها دریافت می کنند سو سنا To madala banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da Kamal a cikin harshen farasanci shomo برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ نه، من در ایران زندگی می کنم. برای تفریح به ایران نیامدم. کجا کار می کنید؟ در سفارت لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار می کنم پس احتمالا گوینده رادیو عربی هستید بله در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد بیش از سی زبان واقعا یعنی برای همه این ها برنامه رادیویی پخش می شود؟ بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند. آیا برنامه های برومرزی مورد علاقه مخاطبان است؟ بله، رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نامه ها و ایمیل های زیادی را از مخاطبان علاقمند دریافت می کنند. To da aka saurari wannan tattaunawa yanzu kuma sai a ƙara sauranta tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ کی دومین و ایکی نه کزو ایران دومین شاکتاوا دا بوده ایدو کو ایکی نه من در ایران زندگی می کنم برای تفریح به ایران نیامدم آه نی اینا rayuwa نی ا ایران ban zo ایران domin ba. کجا کار می در سفارت لبنان؟ ا اینا ککی ایکی؟ ا جکادن چن؟ قصر لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار میکنم. a'a ni ba ma'aikacin ofishin jakadanci ba ne ni ina aiki a hukumar talabijin da rediyo mai aikin tarjama da karanta shirye-shiryen rediyo ne ni پس احتمالا گوینده رادیو عربی هستید کنن بیسا زتو مپی رنجایی kai mai karanta shirye-shiryen رادیو larabci ne? بله در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد بیش از سی زبان ای ایران اکوی گیراجن رادیو da suke watsa shirye-shirye da yarka daban-daban sama da yarka talatin. واقعا یعنی برای همه این زبان ها برنامه رادیویی پخش می شود؟ لله هکنه کنن دو ودنن یارکا سنا واتسا شirye رادیو بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد ای a hukumar talabijin da radiyo akwai wani bangare mai muhimmanci sunansa sashen watsa shirye-shirye zuwa kasashen ƙetare آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ سو سنا حدا شده شده نی دومین ماسو سرارن شده شدن آوجن ایران؟ بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند. ای بانگران ɓangaren watsa شده زوا zuwa ƙasashen ƙetare akwai masu saurare da masu kallo daban-daban a sassa na suna kuma watsa shirye-shirye masu ƙayatarwa. آیا برنامه های برونمرزی مورد علاقه مخاطبان است؟ شن shirye-shiryen sashen watsa shirye-shirye zuwa ƙasashen ƙetare suna ƙayatar da masu saurare ko kallo? Bale, رادیوها و تلویزیونهای برون مرزی نامه ها و ایمیل های زیادی را از مخاطبان علاقمند دریافت می کنند. ای گیداجن رادیو و گیداجن تلویزیون نا ساشن واتس شده شده زوا کساشن کتره سنا سامن وسیقو دکوما وسیقو تا هنگر ادرشن ایمیل دیوا دگا masu saurare ko kallon su. To madala banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma tarjamar ta a cikin harshen Hausa. To da wannan ne za mu dasa aya a cikin shirin namu sai idan Allah kai mu a mako na gaba. zaji mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji don su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta hada shirin a faifai ne abdullahi salo ke mafi alheri a tarbe mu shirin na gaba. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta ɓata lokaci ba a yau shirin namu ya gaito muku bahadur murad ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran wanda muka saba gayyato muku shi a cikin shirin mu a lokuta daban-daban da suka gabata to yawa mun sa gayyato shi domin baje kolin irin waƙar da zai iya gabatar mana a cikin shirin masu iya magana dai suna cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki a yi lafiya. thank you دارم ترنی و و در ونان بندی خوشالی بول بیه خوشار بندی دشون زوی خوزم سان جاری تنگ پوشیه حالای کساری شمال بشانو پرچشنو ابیراجین بو غچان و ریوه

گل باقی بینم و ریچرا ایلاف بیم دست گرم سرا دست بیم و دست و شمالا دنی الالی دسر یالا امر چی رو جانم سال چی اجو بزمی گده کردما ترن و فراوان کروان بگری خوشامی گوده فجار بمره ملالیز بگره و سارو با خود بگه هلا بزمه با خود ملالیز بگره ده سارو با خود بگه هلا بزمه با خود ترنی و و زارا و وفرا و شالی وشالی بیه فجار بهاری دشون زی خوزم سان تنس به پوشی حالای کساری شمال بشانو فرچشنو بود ابی راجین بو گچانو دیو. منانی زگر دستار و باخ بگاه بزم ایلا ملالی زگر دستار و باخ بگاه بزم To madalla da Bahadur Murad a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su sai a biyon a wani shirin nan gaba domin jin mu ɗauke da wata sabuwar waƙar da za ku ji amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. hoje, hurt. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a barkan kudur haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a gadas ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. Kamar yadda muka riga muka labarta muku a wannan litinin ce aka rufe babban taron zoron majalisar ɗinkin duniya karo na 80 a birnin New York na ƙasar Amurka. Inda shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci suka gabatar da jawabai kan halin da duniya ke ciki. Yakin Gaza rikicin ukraine shirin nukiliyar iran da ma halin da ake ciki a yankin sahel na daga cikin batutuwan da suka mamaye taron to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na radio tehran barkan ku da warhaka mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiya masu kira da sauraron radio ta afirka dangance da wannan taro da aka yi na majalisar ɗinkin duniya to sai mu ci alhamdulillahi kasashen mu na afirka sun fara ganiya sun fara farfadowa sun gane tahiyar turawan yamma to alhamdulillahi bisa ga zantuttukan da suka yi duka sun gamsar da mu kuma duniya ta fara ganewa banyamin yahu ba dan goyo bane alhamdulillahi mun jinjina mu wanda suka watse a lokacin da ya tashi za ya magana kowa ya gane duniya ta fara bashi baya saboda irin musguna da suke ma falastinawa ubangiji allah ya kara haɗa kan duniya ma gaba daya da ƙasashen mu na afirka mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu mure jamhuriyar musulunci an gaishe ku an kara gaishe ku barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai magana alhaji malam bashir babbar tasha layin difa da magaram ma'aji na ƙungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka rashin jihar da magaram hakika muna yabawa da kawo ƙarshen wannan taro na duniya na majalisar ɗinkin duniya da aka yi da fatan dai an tattauna abubuwan da ke damun duniyar game da irin yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula da ake yi musamman ma wannan yankin gaza saboda abin tausayi ne matuƙa game da irin abubuwan da ke wakana a yankin da fatan sun taɓo irin abubuwan da ke damun yankin da sauran ƙasashe wadda ire-iren hakan yake wakana muna fata allah tabbatar da alheri allah kuma ya zamanar da duniya lafiya gaba ɗaya eh, mai magana malam bashir babbar tasha layin difa ma'aji kuma mai ba da shawara na ƙungiyar masu masu kira sauran radio ta Afirka rishon Jihar da Magaram. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Hiram. muna muku fatan alkhairi mamman barka kuna magana da Halilu Musa daga maradan Allah Tsoho a jamhuriyar Nijar. Idan eh, gane da wannan zama da aka yi to haƙiƙa sun tabo inda yake da amfani galibi mai yawancin inda ya fi damun mu zancen Gaza. Ya kamata al'ummomin Gaza a musu adalci. kuma yawancinsu sun tattaba zancen gaza da zancen afirka. Assalamu alaikum na ta'ala barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta na barkamu da harkar magana ali kula sakatare na eh, kungiyar masu kira da sauraro radiyoyi na afirka reshen maradi jamhuriyar niger raina da zan bara dangance da wannan maudu'i lalle ka abinda muke fata dai a ƙarshe ya kasance duka batakan da an ka ɗauka da maganganun da an ka yi wannan kasashe na duniya masu zalunta ƙananan kasashe ko kuma kasashen musulmi muna wata allah ya kawo ƙarshen wannan zalunci allah ya kawo wannan zalunci allah ya kawo wannan zalunci kuma allah ya hawo da musulunci biskan kahirci allah ya bayyana gaskiya abinda muke fata fata kuma kasashen afirka da suka yi maganganu allah ya sa wannan maganganu kasashen mayan kasashen duniya za su amfani da su domin kowace kasa su bata ta kuma a sha hama kananan kasashe da eh, kasashen musulmi lahiya mai magana aliban kulas Sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabir Sule Usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To dangance da wannan taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira na karo 80 a birnin New York gaskiya mun ji daɗin kasancewar shugabannin duniya daban-daban musamman inda zan zama jinjina ma shugabannin Afirka wanda sun hoto sun yi caccaka ta musamman akan irin kisan kare dangin da Benjamin Netanyahu yake al'ummar palestino Kuma jinjina ta musamman zuwa ga shugaban Mexico, jinjina ta musamman zuwa ga Premier Minister na Spain, jinjina mata musamman zuwa ga eh, al'ummar taron da suka kaurace a lokacin da Benjamin Netanyahu ya ɗauki magana wanda mutane ba su ba da goyon baya ba kuma duka sun kaurace sun yi tar Allah wadda da ma irin kala da kin jinin sa ma baki ɗaya da haka muke fata Allah ubangiji ya hada kan duniya baki daya dan saboda a tinkari wannan Yahuda da suke kare rikice-rikice a doron duniya. Maga an kare su kuma an kawo karshen su baki daya. assalamu alaikum sashen hausa a jamhuriyar musulunci ta iran mai magana a sigi sakon da kirawa barcelona malamin makaranta da makarmar jamhuriyar hakika a wannan taro na majalisar nukiliya na kashi na 80 da aka yi a birnin new york an kawo duka wani abubuwa da ke cimma duniya tuwa kwarya duka wasu matsaloli da suke shugabanni sun haɗe su musamman ma sauya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da aka yi tunda an lura cewa wannan kwamitin shine yake juya duniya kuma bai kamata ba a ce wasu 'yan tsiraran kasashe ne kaɗai suke tafiyar da shi kuma abin da nake kira da kasashen duniya yanzu shine su ya kamata su gama su zartar da sauya majalisar ɗinkin duniya ba su bar ma 'yan kasashe tsiraru ba wanda suke tafiyar da kwamitin sulhu musamman ma wannan kasashe biyar ko ba ma ce kasashe biyar ba kasashe biyu amurka da faranshi ya kamata ba a ce duniya ta bar kasashe biyu suna juya duniya inda suka dama dai a zo a yi surutun banza a taron majalisar duniya kuma sai sai shekara gaba a zuwa kara sai shekara gaba a zuwa kara kasashe kun ga ɗaukan mataki da kanku ku daidaita majalisar ɗaukin duniya saboda haka ni a gani na hakika an haɗi amma kuma zartaswa kasashen duniya su tahi su zartasa ma kansu da kansu abubuwan da suke so su zartar ma cikin duniya in ba haka ba ta da wani tasiri assalamu alaikum mai magana sagir isa kawai da kira baban san mai addama garin jamhuriyar Nijar huta lahiya to masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Maidala boshari nan jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar hakika na gaskiya akwai wasu shugabanni da ya kamata a yaba musu musamman wanyan eh, manyan kasashe su turki da wayansu daga cikin kasashen mu na afirka inda suka yi kokari suka nuna halin da yan eh, uwa musulmi suke cikin yankin gaza inda kasar isra'ila take kokarin mamewa ko kuma take musu kisan gilla eh, domin hakan muke cewa wani abun a yaba musu ne kuma a karara take nuna goyon bayan amurka wanda kowa ya gani musamman a wannan zaure da aka yi na mako guda hakan yake nuna cewar kasar isra'ila isra'ila ba za ta fasa wannan aiki da ake ciki ba ko muna fatan su kasashen musulmi da ma kasashen da suke tausaya wannan kasar isra'ila ya kamata a ce sun jajirce sun nuna goyon bayan su ga kafuwar kasar falastin ko muna fata irin halin da kasashen mu suke ciki na rashin tsaro musamman kasashen mu na niger da Najeriya da ma eh, Burkina Faso da Mali za a cewa ministoci mu ko kuma wakilan da suka eh, halarci wannan taro mun ga sun tabo wannan hali da ake ciki a wannan yanki namu na kasar Sahel kuma hakan abin a yaba musu ne kuma muna fatan Allah zai kawo a kasashen namu zaman lafiya muna fatan Allah ya kawo sabon arziki wanda su wayannan kasashe suke ganin cewa sai doha su za a yi wani abu na ci gaba a wayannan kasashe namu na Afirka da ƙarshe nake cewa sunana Usman Medala ko shari nan gabasawa jihar da cikin jamhuriyar a Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamhuriyar Musulunci ta Iran eh, mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga nan filin hattili Tilibiri a Jamhuriyar Niger. Game da soma taro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ruhe taro na Majalisar Ɗinkin Duniya to lalle an fafata kuma an ba ra'ayoyi kala-kala daban-daban sai dai ai fata Allah ubangiji wata'ala ya sa wannan taro kai ya zama taron shan shayi saboda so 80 ce ga ana yin shi amma kusan sai a ce eh, an kasa hidda kitse daga wuta kullum dai ana nan ta tela wuri guda ya kamata a ce in an ga kuskure da wanga zama to kahin wani ai kokarin a magance wannan matsalar ba a bar ta nan ba kuma a bar wasu kasashe wai su ne an majalisar dangin duniya su ne abin da suka so zai tabbata abin da ba su so ba zai tabbata ba wannan ba adalci ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan Marai dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira sauran radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. to Alhamdulillah, wannan taro da aka rihe wanda kasashe eh, shugabannin kasashe da daba suka yi jawabi aka saurare su to mu dai talaka sai mu ce mun saurara ga wanda suka saurara mun gani ga wanda suka gani illa iyaka shi duk taro da ake tattara ake tattara al'umma to ni abin da nake gani wa shawurun fil amr a zo a yi shawara cikin lamari to idan shawara aka yi shawara abin da shawara ta bada kamata ya yi kowa ya dawo gida ga abin da aka yi shawara ga manoma to shi talaka ya gani a ƙasa amma dukiyar ƙasa ce kowace ƙasa take ɗauka ni ban ga mahimmanci wata ƙasan ma bara ce za ta taya kuma in ta barato ba a iya gane talakawa ina abin ya shiga an dai tahi an kira mutane dai an kashe kuɗin jirage kuɗin otal kuɗin menene dai an dawo amma talaka yanzu in kace mashi menene alfanun taron da aka yi wallahi galibi wani bai sani ba na gode mai magana malam kabiru da ke nan maraɗi don gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum sashen hausa na gidan da jahoriyar musulunci tehran da mai magana samun na suke dan mutane limanci birnin jamhuriyar nijar dangance da wannan dama da aka bamu a ji ra'ayoyinmu a matsayin mu na al'umma kasashe wanda aka yi taro kalo na tamanin a kasashe na duniya suka haɗu aka tattauna to abinda mu muke nan a nan dai a kullum fatan mu Allah sa ya yi wani taro ya yi ɗa mai idanu sannan kuma Allah sa ya zama dalilin kwato inci na addinin musulunci da musulman doron duniya duk taron da za a yi duk abin da za a shirya in ba Allah gabanmu akwai matsala an yi taruka gaskiya ne amma abin muhimmi a nan taron da aka yi zama akwai tsoro Allah cikin abin sannan kuma an yi shi kyakkyawan manuwa sannan kuma Allah taimake mai taimake al'umma musulunci baki daya sannan kuma Allah sa dalilin samun zaman lahiya da kwanciyar hankali ga dukkan al'umma na duniya baki daya wannan shi shawara ta daga naku rahmatullahi samun haske assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen wasu na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wani barkaku da yau farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi imam ba na masu kira da saurari wanda suke reshen jihar Maradi Hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki ka na da rado irin mai tara albarka to mun ji an neme mu shawarwari dangance da taro wanda aka yi na kasashen duniya baki ɗaya wanda aka haɗu to mu taron da muke goyon baya akan shi dukkan abubuwan da za a yi allah a sa a yi shawara wadda take za ta amfani kasashen afirka da na duniya baki daya kuma allah ya sa a yi taro don allah abinda duk za a yi a tantamana don allah abinda duk za a bari kuma a bari don allah kenan duk taron da ya kasance babu jagoranci a musulunci a cikinsa komi aka shira matukar dai ba alkhairi a ga ciki to muna roko Allah ya masa yin alkhairi da shi in kuma sharri ne ubangiji Allah ya watsar da wannan shawara wadda aka yi muna tare da naku Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya wa salam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh BOH Hausa gidan rediyo jamhuriyar musulunci na iran hassan barka ina maka fatan alheri da fatan kuna cikin shi lafiya allah ƙara jagoranci da ɗaukaka to a gaskiya kamar yadda kammala wannan taro na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na amurka to lalle sun faɗi ba sun tattauna abubuwa daban-daban abin da ke ci ma duniya tuwo a ƙuriya to da fatan dai za su yi ƙoƙari su aiwatar da abubuwan da suka faɗi na amincewa da ƙasar falastinu a taimaka dakatar da wannan kisan gilla da ake masu da Allah mu dai fatan mu su yi kokari su aiwatar da wannan abu wanda suka amince su yi ba su yi rawa su yi tsaki da Allah su jajirce a kan a dakatar da wannan abin da ke faruwa a zirin gasa kuma a ba su yancin su ba a faɗa a baki ba ya kamata a mu gani a aikace ubangiji Allah ya ba da ikon yin adalci Allah kuma ya karya kafirce da kuma kulunci jamhuriyar iran kuma allah ya kara mata karfin gwiwa allah ya kara mata karfin gwiwa ya karya kafurci da wasu ce taimaka masu da magana alhaji usman daga wuda da tsohuwar gwamnatin kaduna najeriya ina muku wani ta alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbare Bari shugaba na fada mazajen daga mai Nijar bugu da tsari mamba na masu kira da shirayin Afirka. E, lalle diskur ko in ce jawabin da firamin ministan namu na jamhuriyar niger ya yi daidai allah ya kama muna allah ya kare mu ya kare kasoshinmu na as ya kare mu ya kare kasoshinmu na musulmai gaba daya allah ya tabbatar muna alheri niger guda ce ba ta rabuwa biyu 'yan ƙasa niger mutane biyu ne mace da namiji insha Allah wa'ansu suka ce wai gida gida dai ne an ka ta yi ko ina ka ta yi Nijar da sai ka dawo ta guda ce kuma ina kira ga 'yan ƙasar mu ta Nijar sojawan mu suke hilin daga da wanda ba su hilin daga ba su ba su haɗin kai duk wata sanyi ma a ba sojawan mu gaba dai gaba da Nijar Allah ya ɗaukaka Nijar mu gaba ɗaya mu duka Allah ya kare mu ya kare Nijar kinmu sunana Muhammadu dan Bari shugaban na fada mazajin daga Nyamai Nijar. To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. matasa. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa shiri ne wanda muke bijiro muku da batutuwa dangane da matsalolin da ke gaban matasa da samari da kuma kalubale a rayuwa idan ko masu sauraro suna biye da mu a shirinmu na ƙarshe mun buɗe magana ne akan yadda shan mugan ƙwayoyi ya zama ruwan dare a tsakanin 'yan mata a arewacin najeriya ba ma dai kamar a cikin jihar kano mun ji ta bakin alhaji ado ahmad gidan dabino wanda marubuci ne a kano ya kuma rubuta littafi na musamman wanda yake yin magana akan wannan ja'ifar ta shan kwaya a tsakanin 'yan mata hakanan kuma mun yi hira da malama umu kulthum wacce ita ce mataimakiyar darakta ta ƙungiyar Hisba a jihar kano ta faɗa mana yadda mata suka samu kansu a cikin wannan matsala to a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a baya dangane da wannan baɗala ta shan ƙwayoyi a tsakanin 'yan mata da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da shirin zai gudana shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne Sani a farkon dukannin aiki na da rabbi nake farawa. a cikin watan disamba na shekara ta 2012 ƙungiyar Hisba a jihar kano ta shirya wani taro na musamman wanda ya kunshi malaman addini da masana da likitoci manufarsa kuwa shine tattauna matsalolin da illolin da suke tattare da shan muggan ƙwayoyi, wanda matasa musamman madai 'yan mata suke yi malama Umar kulthum wacce ita ce mataimakiyar darakta ta kungiyar hizba ta yi mana bayani akan wannan taro da muhimman abubuwan da ya sanya a gaba ga abin da take cewa akwai taro da aka gabatar wannan hukumar hizba ita ta ɗauki nauyin wannan taro ta gabatar da shi don fitowa da mutane ainihin menene ma wacce fa'ida ake samu a game da su kwayoyin nan illolinsu da kuma sharrinsu ranar alhamis an yi malamai a wannan fannin da yawa sun zo sun ba da makala sannan kuma ranar asabar ma an yi an fito da abin karara mutane sun gane illa kuma an ba da misalai na irin yadda wa samu tawaya a cikin rayuwarsu ta fuskar hankali da kuma matsala da suka jefa kansu a ciki ta hanyar wannan shaye-shaye gaba ɗaya da muka duba gaba ɗaya haramci ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shin kanin wani abu da zai gusar da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kowanne irin abu ne matukar zai saka maye to wannan abu haramun ne musulmi ya sha shi To bayan da muka ji wannan bayani akan taron da kungiyar ta Hizba ta shirya domin wayar da kan mutane akan illolin shan muggan kwayoyi musamman ma dai a tsakanin 'yan mata, mun kuma yi wa malama Ummu Kulthum Kasim wata tambaya akan ayyukan da kungiyar ta Hizba take yi baki daya ga jawabin da ta yi mana. kamar aka sani wato hukuma ce wadda take tafiya sau da kafa akan turba ta Muhammadiyya wato hanya ta Allah ta baraka wa ta'ala wadda wannan hanya ita ce sahihiyar hanya ita ce ingantaccen hanya mutanen kano mutane ne wa'anda suke gaba in ka duba in ba wanda ya shigo ba duk gaba musulmi ne wanda suke tafiya a kan doron shari'a shi sa shirin hizba shiri ne na tabbatar da kowanne mutum musulmi ya tsaya akan yadda shari'a ta umarce shi kuma yana mai tarbiyyantar da 'ya'yayensa kan hanya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Shi sa babban aikin hizba shine tsarkake zukata maza da mata yara da manya don tabbatar da su akan tsari na shari'ar musulunci suna yi suna masu cewa a zuciyarsu da kuma ɗabbakawa a aikace a ganshi zahiri aiki suke irin na wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi shine gaba ɗaya aikin hibba umarni ne da kyakkyawan aiki kuma da hani da aikata mummunan aiki don haka gaba ɗaya tunaninmu shi ne tabbatar da ingantuwar matasa mazansu da matansu duba da irin yanda yanzu tarbiyya gaba ɗaya ta gurɓace yanayi kullum za ka gani abubuwan takaici da suke shigowa cikin wannan hukuma tamu mai albarka kullum a yanzu zancen da nake maka a yanzu kwayoyi ne tilmus a nan gabana kuma a wajen mace muka karbe su jiya jiya yan hizba fage sun kawo mana yan mata guda biyu wanda a tattare da su dama bisa ka'ida da safe mukan yi bincike mai ɗan yi sikirinin na su yaran muna caccaje su ƙwayoyi ne turmus a cikin wata gashi nan har da ganye da wiwi da wasu ga wata kwaya a roba wadda ta ce wai magani ne to mun tsaya tun da hizba muna da likitocinmu muna jiran su su zo don su tabbatar mana da cewa shin wannan wanda dan haƙƙin suna a hannunmu haka sai mu ba su haƙƙinsu 'yan uwana Lalacewar tarbiyya a tsakanin matasa da Gurbata, su ne muhimman abubuwan da ƙungiyar ta Hisba a jihar Kano take faɗa da shi, kamar yadda Malama Umar ta ci gaba da yi mana bayani bayan da ta tabbatar da cewa suna aikin su ne a ƙarƙashin umarnin Ubangiji. na umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da munana. Abin da ya sa hizba ta shigo ciki domin ita dama takenta shine kawar da barna lokacin da ta bayyana. Kuma zaka in ka duba zaka ga cewar da yawa mutanen jihar Kano a yanzu aminta da hukumar hizba. Duk wani abu da ya faru kusan kowa a cikin jihar Kano ya san hukumar hizba. Zaka ga aikin da ba namu ba saboda hizba suka sani sai su taho hizba. To mu kuma mukan ɗauki wannan kes mu tura shi da ita kumar a yaƙi da wannan shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi. Muna da kyakkyawar fahimtar juna a tsakanin da su kuma akwai kyakkyawar alaƙa. Aikin da ya shafe su so da yawa tunda mutane mu suka fi sani, mu suka san a ina muke in suka kawo mana mukan ɗauka mu je mu kai musu kuma mukan ziyarce su kuma su ma sukan ziyarce mu. Shaye-shaye, daga cikin irin wannan lalacewar wacce malama umu kulthum ta mana bayani da akwai shigar da muggan kwayoyi a cikin makarantu da wasu suke yi ta hanyar sajewa da ɗalibai wanda kuma ƙungiyar ta hizba ta zage damtse tana faɗa da shi ga abin da take cewa hukumar hizba matayenmu wanda suke eh, ƙarƙashin shugabancin ita dcg women wadda nake taimakawa muna yin ƙoƙari muna shiga makarantu na sakandare yanzu kwaya ta riga ta yi nisa har wasu daga cikin makarantu suke shiga yanda ejen ejen na wa'annan masu ƙwayoyi sukan shiga da uniform irin na wannan makaranta kuma sukan yaɗa ta su sayarwa da yara su din su illanta su A din takaici shekarun baya idan muka duba za mu gani a wannan jiha tamu a 'yan shekaru kaɗan ne wannan shaye-shaye ya bunƙasa har ya yaɗu zuwa 'yan mata. Dukkanin mutumin da yake musulmi idan ya duba ya ga irin yadda rayuwar mutum, kai ko ba musulmi ba ne mutum, in ya ga irin yadda eh, ‘ya'ya mata suke bijirewa suke haukacewa, wallahi ya ishi mutum ya ji tausayi, matuƙar mai tausayi ne. Don haka yanzu hukumar Hizba ta zabura akwai shiri ma na gewaye dukkanin makarantun da suke cikin jihar Kano baki ɗaya. yanzu alhamdulillahi ita bcg women ta kai ziyara ma'aikatar ilimi kuma sun ba mu haɗin kai sosai cewar yanzu ana komawa daga hutu insha Allahu za mu zaga wannan makarantu kuma muna ɗauke da majigi wanda muka tanade shi don nuna illar ƙwayoyi da kuma illar da suke haifarwa da kuma makomar da mata suke zama musamman. To ma saurare a nan za mu dasa aya ba domin shirin namu na wannan jigo mai muhimmanci wanda ya shafi shan muggan ƙwayoyi tsakanin 'yan mata ya zo ƙarshe ba. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. su yau su daina dan Allah cikin shi akwai cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne na cutarwa. A yau ka tono da matasa suke abu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Thank you.